ikon Allah to sako ya riske mu salamu alaikum da Allah masu rana, kai haƙuri sako ya riske mu kin ce idan har akwai bokaye da malamai ko za ki tafi tsirara sai kin raba auren sadiya da jifresh kuma sai kin raba tima makamashi da sadiya sai kin raba yaran mutanen gindinki da suka dawo gurinmu sai kin raba su to dama wa'annan mutanen na jikin naki kafin su san ki da mu'amala muni suka sani muna mu'amala da su halinki ne ya sa suka bar gurinki ba wai muna furcewa ba kuma wai magana auren sadiya ba ne no idan ba ki riƙe ki ba dama idan babba bai ji kunyan hawa jaki ba to jaki ba zai ji kunyar zubo da shi ƙasa ya take ba na ɗaya ba da mu zaki ba wannan sunnar ma'aiki kike so ki bata kuma baki isa ba dan ni ban taɓa imani da wai mutum yana yi wa mutum asiri ba ya kama shi ban yarda da wannan ba duk da an ce asiri ya kama manzan Allah to ni ban yarda da wannan asirin ba na rike Allah na rike annabinsa wallahi tallahi ƙarya kike yi kin ɗibi alwashin kin lashe alwashin wai za ki raba to muna jira kuma magana auren sadiya da ji fresh aure na nan daren matuka raba takalmin kaza da muka ji wannan labarin kuma na jikinki mutanen gindinki daga ciki ɗaya ce ta zo ta faɗa mana sako ya riske mu to wallahi ki daina ɓata wa kanki lokaci da kuɗin da za ki je ki ba wani ƙato ya miki farra'u don ba inda zai je asirinki ba zai taɓa ci na, ba wallahi ina miki wannan ina mai imani da Allah kyan ga malamai na biyu duk suna nan ubana yana nan uwata tana nan kin ga kwana shafa duk wani malami ko boka su ne malamai na kuma auren su fita da sadiya aure yana nan da muka ji wannan labarin na cewa sai kin raba aure shine sai sadiya ta je ta cire postin ɗinsu na aure gaba ɗaya mu ga me za a ce mu ji me za a ce kuma mun kin fito kin nuna kin zo kina rawa kina wani jin daɗi to aure bai mutu ba aure yana nan daram kin zo kina life kina habaici aure bai mutu ba aure yana nan daram wallahi ba wai goren aure zan miki ba gwarin mu ko yanzu kasuwa ta watse dan koli ya ci riba mun taba aure muna da riban aure ya'ya kenan kin ga kuwa wallahi nesa ba kusa ba na fiki ba gori zan miki ba dan kina son ne ki datsi sunnar ma'aiki to wallahi ba za ki iya ba kuma da kokowar ku ga dalilin da yasa ta cire postin auren su yana na yanzu ma daga gidansu nake kuma da wukar aure yana nan daram kuma ki nutsi ki shiga hankalin ki shekara hamsin ba biyu ba ki hankali ba ban san ran da za ki hankali ba a wani ki ta kiyaye ramata. mata